tun da bakinsa ya ce ba su da amfani don abin da yake wajen mun shine a wajensu ko ko to sun ce ba da amfani to a nasu ne ba da amfani mu kuma na alhamdulillah yana da amfani su ne suka ce siyasa ta fi sallah sallar da siyasa ta fi ta yana amfaninta to su ne suke wancan bangare mu alhamdulillah mun san inda muke mun san inda suka tafi suka bar mu in suna so mu haɗa kai su dawo inda suka bar ai sun san inda muke wata rana wata gwamnati da ta wuce shugabanta baban gida soja to an kusan dawowa abuja amma ana lagos sai ya aika mu zo abuja mu sadu da shi shi shugaban ƙasar wannan lokaci aka ce mu zo karfe biyar a nuna mana masaukai amma mu je gidan gwamnati mu sallar magariba tare muka zo aka ba mu masauki muka je gidan gwamnati za mu yi sallar magariba aka ce malam bakar gumi ya ikama dahir ya limanci na ce da wannan taron dai yau akwai wani bakon abuwaci da ni ba malamin gwamnati ba shi shine malamin gwamnati gosan girma na ba girmansa suka sani amma wai duk da haka ni ne zan yi limanci muka yi limanci muka yi sallah ya ikama na limanci muka yi muka shiga gidan gwamnati aka sallame dukkan wanda ban bai shafa ba akwai su garan kadin Kano Dr. Hassan gurzu da sauran duk irin waɗannan duk aka sallame su aka bar mutum shi da kawai guda uku sojoji guda uku malamai har da ni a cikin malaman sojan shugaban ƙasar na wannan lokaci soja ne ministan abuja na wannan lokacin soja ne shine hamza abdullahi wanda ya taɓa yin gwamna a kano mun zo da wani soja daga kaduna a usman jibirin shi ma tsohon soja ne ya taɓa yin gwamna a kaduna sojojin kenan malaman kuma akwai shehu nasiru kabara akwai ɗahiru bauchi akwai malam bakar gumi sojoji uku malamai uku da muka zauna sai shugaban ƙasa ya ce shehu nasiru ka bude mana taro da addu'a ya bude da ya bude sai shi shugaban kasa ya yi jawabi ya ce abinda ya sa muka neme ku mun ji daɗi ku da allah ya ba ku daman halarta mun ji daɗi ku yanzu ku ne jagororinmu na addini ku muke bi ku muke koyi da ku ku yi mana kyakkyawan jagoranci muna so ku haɗu akan hanya guda ɗaya ta gaskiya mu ji daɗin binku sai ya faɗi wata magana mai ban dariya ban san inda ya ji wata ba ko da aka ce malamai suna ɗora mutane kan babbar hanya su ɗauki ƙaramar hanya don su je da wuri to mu da ɗora maka babbar hanya ya yi magana mai daɗi ya yi magana mai daɗi da ya shiru sai ɗaya sojan nan ya kama ya yi magana shi shi usman jibril da ya gama sai shugaban ƙasa ce shehu nasir ka yi jawabi shehu nasir ya yi addu'a ya yi jawabi ya ce ranka ya daɗe wannan taro ba shi da amfani ko kaɗan ni dai ganin bantan wambai ne har abada ba zan ba ɗariƙa ta ta ƙadiriya ba kuma shehu dahiru har abada ganin bantan wambai ne ba zai ba ɗariƙar sannan ta tijjaniya ba kuma da abubakar gumi ba zai bar izala wahabiyan nan ta sai koma ɗariƙar da ya bari ba ai da ma shi ɗan ɗariƙa ne da ya bar ta ya koma wahabiyan izala to kowa ba zai bar nasa ina amfani tara mu amma abinda muke so kai masa magana ya daina zagin sidi abdulkadir ya daina zagin shehu tijjani in ya ji kwaɗayin zagi ya zagi nasiru kabara amma muna tabbatar muku gwamnati wannan mutum bai tare da kowa a najeriya muke tare da jama'ar najeriya iyakan yan mutanensa masu yar bindiga haka masu alƙarfin kulle-kulle haka masu yar eh, filafilai da yan dogarai iyakan mutanensa kenan a najeriya amma jama'ar najeriya duk gaba ɗaya suna wurinmu mu ne yayi magana yayi magana da ya shiru shugaban kasa ce ni yi magana na ce to ni zan yi magana a ban damar yi tarihin najeriya ya ce kai na ce mu najeriya ai mun saba da mutum musulmi ba wai ya ce masa kafiri ba ya yaƙe shi ma aikinmu ne ya yaƙe shi kamar barno da rabe dukansu musulmi ne sun yaƙi juna kamar bauchi da gwaram dukansu musulmi ne sun yaƙi juna kamar kano gida ɗaya ne ma suka yi ta yaƙan juna suna kiran yaƙin yaƙin basasa kamar yin sakkwato da mafara na ita lissafin inda abubuwan suka faru da abin yayyawa kuka yayyawa sai Allah ya turo turawa suka zo suka kwace mulki a hannun muka zauna lafiya shekara 60 a cikin shekara 60 muna zaune lafiya sai muka sallami turawa muka je su tafi mun iya mulki da suka tafi miyagun hannayen nan suka sake dawowa masu hada fada tsakanin musulmi da musulmi abinda suka fara yi hada fada tsakanin sarkin Kano Sunusi da Sardauna kowa ya san abin da ya faru a kasar nan daga nan sai wannan mutum sai na nuna mara bakar gumi wannan mutum sai ya ɗauko wani ɗan ƙaramin littafi sunansa al'anwaru rahamaniya lihidati firka tijaniya na yusuf Ifiriti wani mugun bawahabi ya zo ya raba littafin a najeriya gaba ɗaya cewa mu yan tijjaniya kafirai ne a lokacin su sai nasiru musulmi ne tukuna ana nan ana nan da aka yi juyin mulki bai gasar dauna ba sai ce ai kafircin kadiriya ya fi na tijaniya hiya akfaru min uhutiha hiya akfaru min uhutiha ita tijaniya sukan ce sun samu abin suna wajen annabi muhammadu amma ga can inda musa da isa suke zuwa wajen allah can suka ɗauko abin saboda kafircin kadiriya ya fi na tijaniya ranka yadda kana ji sai mutane su suka tambaye shi alga ta malam da ka ce mana yan tijjaniya kafirai ne mu daina bin su sallah mu daina cin yankan su mun daina bin su sallah mun daina cin yankan su kuma yanzu ka ce yan gadiya kafircin su yafi na tijjaniya mun daina bin su sallah mun daina cin yankan su to alga ta malam musulmi zallafa bai shiga kadiriyar ba don ba dole bace bai shiga tijjaniyar ba don ba dole bace bai shiga izarar ba don ba dole bace shi ko za mu bi sallah mu ci yankan sa ko yaya ece ce mutum na bai kadiriya bai tijjaniya bai izala arnan banza ba gara kahi da shi ba shi dan dariga shina da aqida ta bace ta kana iya gyarawa wanga banza da bai da aqida arnan banza ce to ranka da ka ji gumi ba abin da yace wato ba musulmi a Najeriya sai wanda imani da gumi shine dan izara duk sharrin najeriya kaga wanda yake kawo shi na nuna masa gumi wallahi duk sharrin najeriya gumi ne ke kawo shi ba ruwansa da aya ba ruwansa da hadisi ba ruwansa da maganar shi ya ba kafirci kawai akan musulmi aikin aikinsa sai da sake duba wajen sai gata wannan tambayar ka shin akwai wanda isa cikin addini yayi magana ce wannan haram wannan halal banda Allah da annabi babu wanda isa shi kada yake haza halalun haza haram duk wanda ya nuna ya ce haza haramun wa haza haramun yana yi wa Allah ƙarya gata wannan tambayan ka duk abin da yake haramun ne Allah sai ya sai ya kama sunansa sai nan ce haramu ko da kazami ne abu zaka ji Allah ce wala taqrabu zina a fili innamal khamru wal maisir wal ansab wal rijsu min wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala wala taqrabu mal al wala duk inda yake wala wala sai ya faɗi sunan abin da ya hana din ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في وجودكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلم تكونوا دخلتم من فراج عليكم وهلائل أبنائكم الذين من أسلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلى ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والموسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله والمنخلقة والموقوزة والمتردية والنطيحة ما أكل السوي لا ما زكيتم ما زوال دع أبن الله يحرمت يا كام سننسا abin da bai kama sunansa ba ya bar wa annabi annabi ya ce haddasa wani an wani an wani an da rasulullah sallallahu alaihi kaza ka taba jin wata aya ta ce hurrimat alaikum dariqatul qadiriyah wa taron suna ka taba ji an karanta hadisi an dangana shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hurrimat alaikum tariqatu tijaniyatu wal qadiriyatu wa salatu fati wa jawharul kamali yace to ai lokaci mun ba su zo ba ce oh Allah ma bai san su ba sai sun zo ya san su amma kai ka san su haka yanka musu hukuncin kafirci addinin ka ne baban gidai sai baban gidai dariya kwanta kan kujera nai yi maza kace kata gaban baban gida aka ce to shi ma ya magana ya yi magana banza haka kame kame kame kame kame haka ya samu da ya ce sai shi wancan minista kiran kai rai wannan irin taro da Allah rika yin sai yana da daɗi wannan taro rika Hamza Abdullahi rika yin sai yana da daɗi to sai bayan an masa kaca kaca din sai shugaban gashi to ayi addu'a sai nuna gumi ce kai mana addu'a sai shugaban ce kai mana addu'a oh addu'a eh kai kai mana addu'a sai nuna waje na to ni ne zan yi addu'a ya to fatiha da salatul fati kaji wannan akwai wani gwamnatin najeriya ta damu da abin da yake faruwa kasan gwamnatin najeriya ba addini ta karanta aka naɗa ta ba wani karatu ya daban abu irin na addini damun ta yake yi anya mutumin ƙauye iri na ya dubi mutum kakan alƙalai fa garan kadi ya ce ƙarya yake yi ko ba ɓoyewa abin zai damu gwamnati suka ce ya kamata a rika yin taro a dajin yankari a kira manyan malaman najeriya su je dajin yankari inda amma kar a bar yan jarida su je muna zuwa dajin yankari shehun borno wanda ya rasu shine yake wakiltar sarkin musulmi wanda ya rasu abubakar na uku a kira malamai a discussion a gane ina ƙarya take ina gaskiya take ina tafi yawa muna zuwa wanda sai ya ɗauki kuna iya yarda so zan Allah maka ta uzbillah uzbillah dakata ba ni ni rubuta gashi a sufi ya gaya to ka gani ba ni ni rubuta ba na ce ga ta malam ba haka larabcin ya ce ba shi Allah ya wa mutane hawa hudu ɗaya mutum fi san ma mecece lahira ba duniya kadai ya sani faminan nasi man ya ƙura bana atina fi duniya o ma fi lakhati min khalaq farin cikin bakin ciki damuwa komai akan duniya kai mai sama wata lahira ba to wannan ghayatuhu a duniya wani kuma ya wuce nan ya san daɗin duniya ya san daɗin lahira da imani wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar yana son daɗin duniya yana son daɗin lahira Allah ce to karya karya rungumi hannu yi aikin duniya aikin lahira walakin nasibu ma kasabu wannan ghayatu a duniya wal lahira na uku ya ji Allah yana jina da wani abu ya fi aljanna daɗi in Allah ya yi wa aljanna kirari ya ce wa ridwanun min Allah akbar zalika huwa al-fawzul azim samun yardan Allah ya fi aljanna daɗi shine babban rabo ta to ma tsaya neman aljanna yardan Allah za mu yi ta nema shi kuma ya ta neman yardan Allah to wannan ghayatuhu ridallah sai wani kuma ya ji ana cewa fafirru ilallahi fafirru ilallahi ku gudu ku tafi wajen Allah ka a ah, yau ga sabon labari Allah duk inda kai kana tare da shi ya fi kusa da kai min hauli waridi sannan ce ka gudu ka nemi shi ina za ka gudu saka ta ai abun bai sauki ne ka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya bada hijira ya ce mun hajir fi sabilillah yajid fi ardi muraqaban kaseeran wasa wa man yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasuli kowa kuma Madina ya je wajen Allah ya je wajen annabi da suka ji haka sai suka mai da hankalin wajen annabi duk abin da suke so da abin da suke so duk annabi kawai suke nema to sai suka je wajen annabi suka same shi yana zikiri kamar yadda hadisin Aisha ya faɗa sai Allah ya kira shi ya ce masu zikirin nan ka neme su ka yi haƙuri ka taho min tare da su irin tafiyar su ba irin tafiyar ka ba wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal yuriduna wajha idan na farko yuri duniya na biyu yuri duniya wal akhirah na uku yuridu ridallahi wannan yuriduna wajha Allah suke nema saboda haka wannan ila rabbikal suna ke su sufaye as-sufi ghayatu huwa Allah ce malam duk izarar ka yau ka juye ta a gaban malamai za mu yi maka maganin ta yau Ya yi shuru huya da abin da zai ce eh, kuna iya yarda a karanta salatul ya samu kaza kaza sai garan kadi na burno burno kai malam salatul Fati wannan an karanta an samu ladamai ya wannan wani ne zai biya in Allah ne wallahi ba zai gagare shi ba inda Allah ne zai biya wallahi ba zai gari shi ba komai yawan lada inda Allah ne zai biya kai malam an karanta salatul fati wannan an samu lada mai menene ya cuce ka akwai cuta ai aqida na to malam ba kai rada hadisai ba kenan na farala aka wuce da aka kuma ce kuna iya yarda da abinda an ka rubuta cikin ribaho umaru rufuti yana ce annabi muhammadu haske na wanda ya zaka daga allah shi ke dauke da ka'ina to kaza da kaza da kaza da kaza mu a mu musulmi annabi muhammad dan adamu na adamu da tabo da ruwa an ka yi shi duk wanda ya ce annabi muhammad haske na daga allah ya zan kahiri na ce gata wala ba umurul futi ne ya faɗa ko wani malami faɗa allah da kansa ne ya faɗa mana haka ya ce ya alal kitabi قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين da aka yi shuru. sai wazirin barno ya gaya shehun barno duka shehun barno da ya rasu ce yanzu dukkan malaman najeriya bakinsu ɗaya ne mara bakar gumi bakinsa daban yanzu mun tahi nan za mu ce mara bakar gumi shine da gaskiya malamai ne da kuskure ko ko malamai ne da gaskiya shine da kuskure dole sai an mana wannan bayani kamu tashi shehun barno ce shari'a ibrahim sale kai bayani shari'a ibrahim sale ya ce ya nuna bakar gumi ce malam ina bakin cikin gaya maka kai din nan baka san hadisi ba ina bakin cikin gaya maka kai din nan baka san tasawuf ba na ce kara masa ai bai san li'irabi mun yadda ke karanta ba wasali limamin bauchi yau na yafi abubakar ba shi ba malami bane baban inna yau na yafi abubakar ba shi ba malami bane akai kace kace da shi to haka abun yake faruwa kullum ah, wata rana kuma na je na tar da kayan abubakar gumi an kawo masa daga kasar larabawa an rubuta shi ne muftin najeriya sai na je lagos na da gwamnatin tare yau shi kuka nada abubakar gumi muftin najeriya ka ce ba mun shi ba kun nada shi mana ya za ka masa kaya da kasar an rubuta muftin najeriya mufti jamhuriyar ta najeriya shi abubakar mahmud gumi shi kana da evidence za ka nuna ku ce kwarai kwa sai na tafi na je na yanko kwalin kayan abubakar gumi tsawo da faɗi na kai nuna gwamnati gashi ya ce ba mu nada shi ba ko matukan ana giftawa da fayil a gabanmu ba za mu nada shi ba a sai ya ji labari manzama sai aka kira babban taro a kaduna aka kira babban taro da aka taru sai a mai magana shine ya sunufe wanda ya rasu sarkin bidda shine mai gabatar da zaɓen abinda ya tara mana zaɓe zaɓe mu rushe ƙungiya ta supreme council of islam yanzu sarkin musulmi abubakar ba shi ne shugaba ba ya sauka kowa da kowa ya sauka za mu yi sabon zaɓe yanzu akwai wanda zai tsaya tare da abubakar na uku muka ce babu ya koma ya koma ya koma ya koma to shi kenan yanzu abin da yake gabanmu na secretary ibrahim da sugi baraden sokoto wane ne zai tsaya da shi to sai wani mutumin sokoto wani hakimi ana kiransa na adda sarkin sudan ce kai bara ka fita ya ana zaɓe kana kallo ka fita tunda akwai sunanka ciki fita to zai wani zai tsaya tare da shi ko ba wanda zai tsaya a karasa wanda zai tsaya ya koma kenan muka ce eh, ya koma ya koma ya koma shi kenan sai ka ce to zaɓen da yake gabanmu na tirejara shine wazirin katsina shi ma ya mutu akwai wanda zai tsaya tare da shi ko ko zai koma muka ce ba a samu wanda zai tsaya da shi ba ya koma ya koma to yanzu zaben da yake gabanmu na mufti dama baitul gasidati ne muna mufti sai wani mutum alhaji ana kiransa alhaji inuwa ali ya ce na kawo sunan shehu dahiru na ce a ban tsaya ba balle a zabe ni ban yi takara ba ban tsaya ba sai wani bai rabe ya ce na kawo sunan shehu abubakar gumi abiyola ya ce ni ma na goyi bayan ka na kawo sunan shehu abubakar gumi shi baradan kudu da su sai ni ma goyi bayan ku na kawo sunan abubakar kuma ka sauka shi shida ko bakwai aka yi shiru ya yi zaɓe ya yi zaɓe ya yi zaɓe ya yi zaɓe ya yi to ya zo ya yi godiya abubakar kuma ta ya tsaya gaban mu ya mana godiya